alhamdulillah alhamdulillah yan uwa maza da mata ina mai farin cikin nuna muku wannan bidiyo na sabon shago da muka bude a fbd backside shago na goma sha shida muna fatan addu'o'i daga gare ku fatan nasara da kuma kawo da kuma ba da shawarwari na yanda zai ci gaba wanda insha Allah ga mun fara muna fata Allah ya sa fara sa'a Allah ya ba mu ikon yin gaskiya a cikin aikin mun gode wasu alaikum wa rahmatullahi